بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد kafin mu shiga karatu kadan kadan manta insha allahu daga wannan majalisi sai kuma bayan sallah babba za mu kuma haduwa a zai zama kenan an yi ranar talata ko zai zama laraba ta sama a sannan asabar ta mai zai wannan ta sati na gaba za mu fara karatun mu eh, asabar ta farko bayan sallah asabar ta farko bayan sallah da fatan Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ayyukan mu na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu waɗanda suka samu damar zuwa aikin hajji yin aikin cikin lafiya da koshin cikin koshin lafiya Allah madaukakin sarki ya dawo da su gida lafiya ko kuma da muke nan Allah madaukakin sarki ya karɓi ayyukan mana alkhairi da zamu ga cikin waɗannan kwanaki Allah kuma madaukakin sarki ya samu cikin hota ka'o waɗanda yake yantawa daga wuta a cikin waɗannan kwanaki masu albarka Shaikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kamar yadda muka yi fara bayani a wancan satin ko a wancan majalisin yana magana kan abin da ya shafi al'ubudiyya abin da ya shafi bauta yana nuna mana cewa dukkan nassoshi na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi suna tabbatar da cewa al'ubudiyya din nan ta kunshi addini gaba daya kuma zamantowarka abdul lillahi bawan Allah wani matsayi ne gagarin wani matsayi ne babba wanda ba kowa yake samun wannan mataki ba Allah maɗaukacin sarki ya sifanta ta khalqihi mutanen da suke zaɓaɓɓu cikin halittarsa mutanen da suke tatattu cikin halittarsa Allah maɗaukacin sarki ya sifanta su da wannan matsayi na al'ubudiyya matsayinsu na bayan Allah inda yake cewa ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tadbira wato Allah maɗaukakin sarki yana sifanta bayansa waɗanda suka samu shiga aljannarsa suka samu shiga gidan rahamarsa da cewa za su samu wani marmaro na ruwa a gidan aljanna waɗanda bayan Allah ibadun lahi suke sha daga wannan marmaro biha nan bi ma'ana minha biha nan ma'anarta minha yashrabu yashrabu biha ay minha ibadun lahi bayan Allah yufajjiru na ha tafjira suna bubbugo da wannan ruwa daga ƙasa bubbugowa mai yawa haka nan yake cewa wa ibadur rahman bayi na Allah mai rahama allazina yamshuna ala al-ardi haunan waɗanda suke tafiya cikin nutsuwa a doran ƙasa ba bisa girman kai ba ko kafafa wa idza khatabahumul jahiluna idan wawayen mutane suka yi musu magana ta wauta qalu salama sai su ce da su salaman salama wato mu yan zaman lafiya ne ba yan da zaune tsaye ba to wannan sifa ce ta bayan Allah da Allah ya ta faɗa cikin ayoyin da suke gaba kuma ya kirawo su ibadur rahman sai ya ba su wannan mataki na al'ubudiyya sannan a lokacin da shaidan yake cewa ubangiji rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ajma'in ya ubangiji a dalilin batar da ni da kai la uzayyinanna lahum kun ga sai yace a dalilin batar da ni da kai wato wannan alama ce ta cewa ya ya taɓe taɓe wanda ba zai dawo baya ba wato shi ba shi ne ya taɓe ba a'a Allah ne ya taɓar da shi Allah ne ya halaka shi wannan shine abinda malamai suke cewa al-ihtijaju bil qadar mutum yayi abu ya ce ai kaddara ce wato haka Allah ya so ba dan haka Allah ya so ai ba zan yi ba to wani alama ce ta cewa ya shiga mazhaba ta iblis iblis da ya tashi sai ya ce ma bima ni. saboda batar da ni da kai kare kenan shi ba shi ne ke da laifi ba Allah ne ya batar da shi sai yasa aka samu wasu samari a masar waɗanda suka ce su bayan shaidan ne kuma shaidan za su bautawa saboda haka suka rungumi ibadatu shaitan ibadatu shaitan ana ce musu abadatu shaitan su suka ce shaitan za su bautawa suka ce saboda shaitan din nan an zalunci an cuce an masa zalunci yaya yana da hujja a gaban ubangiji amma Allah ya karɓa hujjarsa Allah ya ce me yasa ba za ka yi sujada ba yace khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ai da wuta kai ne. shi kuma da taɓo ka yi shi wuta kuma ta fi taɓo har ma wani yake cewa iblisu afdalu min abikum adama fatanabbahu ya ma'shar al-asrari wa Adamu وآدم طينة فالطين لا يسمس هو النار yace ya ku ɗan iska iblis ya fi ubanku adamu martaba domin shi asalinsa wuta ce ubanku adamu kuma asalinsa taɓo ne ina taɓo ya kai ga wuta to saboda haka suka ce ai an zalunci iblis an zalunci shaitan kuma allah ya ƙi sauraron tubansa ya ce ma ya la'anci shi har alƙiyama ta tashi kaga kenan ba magana ne tuba a karɓa. haka suka zama so abada su shaitan ne su shaitan shine abin bauta a gurin to duk wanda zai yi ihtijaji bil qadar <clears throat> lahu nasibun min madhhab shaitan wanda zai yi hujja da kaddara ya zama yana hujja da kaddara to yana da wani nasibi na mazhaba ta shaitan yana da wani nasibi na biyar mazhaba ta shaitan Allah yana kaddara abubuwa amma kuma ya ba wa dan adam kuma zaɓi إما شاكرا وإما كفورا إنا هديناه السبيلين إما شاكرا وإما كفورا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا كفورا Allah maɗaukakin sarki ya ɗora ɗan adam bisa tafarki ya nuna masa hanya ta ƙwarai kamar yadda yake ba wa hadainahu najdai ya nuna wa ɗan adam hanyoyi guda biyu ta kirki da mara wacce ba ta kirki ba in ya hanyar kirki ya zama mai godiya ga Allah imma bi hanyar banza ya zama kuma mai mutunci ga Allah saboda ka Allah ya bar wa dan adam wani nau'i na zaɓi na ya zaɓi hanyar da yake so kamar da yake ba man sha'a falyu'min ko man sha'a falyasfur saboda haka mutum ya zo ya ce shi a hanyar da yake bi ta bata tirsa ta shi Allah ya yi kaga wannan akwai zalunci ga ubangiji akwai zalunci saboda haka iblis ya fara hujja da kaddara fa bima aghwaytani saboda batar da ni da kai la uzayyinan da lahu fil ardi ni kuma sai na kawa sai na kayata musu rayuwa ta duniya na kawata musu rayuwa ta duniya wala ughwiyannahum ajma'in kuma sai na batar da su baki ɗayan kaga anan kuma sai ya jinkin ya jingina batarwa zuwa ga kansa. ai da sai ce sai su ma ka batar da su ba ma sai jinkina abin zuwa ga kansa domin anan majali ne na tahaddi majali ne wani fage ne na kalubale saboda haka sai ya nuna shi ne zai yana kalubalantar ubangiji shi kuma ya ceto to shi kansa iblis sai ya yi tauri ya yi gaskiya domin tabbas ya san wannan kalubale ba zai ci shi ba sai ce illa ibadaka min kumul mukhlasin sai ka waɗanda suke tsantsanta bauta gare ka masu aiki da ikhlasi saboda haka sai ya togace bayan Allah sai ya jingina musu kuma sai ya ba su wannan suna ya ba su wannan adireshi ibadaka bayinka shi kaga ba karamin matsayi ba ne suna cikin gurub din da shi kansa iblis da yayi kalubale sai da ya togace su haka nan ubangiji ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanu illa man ittaba'aka min al-ghawi bayina kaga anan ubudiyya ce khassa ba obodiya ba a ce amma ai kowa bawan Allah ne to amma anan bayin da yake nufi ba mazhaba ce ba kankanuwa ba sai bayi na wannan ba kada wata hujja ko wani iko akan illa man ittaba aka min al-ghawi face waɗanda suka bi ka daga cikin batattu waɗannan su zaka iya batarwa amma banda na waɗanda suke masu ikhlas to haka nan su ma mala'iku waɗanda la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun Allah ya sifanta su da wannan muqami na ubudiyya Allah yake wa qalu takhazur rah wa qala takhazur wa qalu takhazur rahman walada subhanahu bal ibadun mukramun waɗanda suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne Allah madaukakin sarki yace subhanahu sarki ya tabbata ga ubangiji bal ba ƴaƴa bane ga Allah ibadun mukramun bayi ne waɗanda suke an karrama su an ba su matsayi an ba su daraja bayi ne masu daraja kaga sai Allah madaukakin sarki ya ba wa mala'ikunsa wannan mukami na ibadun ashe kaga ba ba karamin mukami bane la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ba sa magana sai wacce Allah madaukakin sarki ya umarce su da ita ba sa rigayarsa da aikata wata magana sannan kuma da umarninsa ne suke aiki ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da yake gaba gare su da abin da yake bayan su wala yashfa'una illa liman ittaba kuma ba za su yi ceto ba sai ga wanda Allah ya yarda su yi cetonsa wa hum min shakhashiyatihi mushriqun kuma masu masu tsoro ne masu razana ne masu fargaba ne saboda tsoron da suke wa ubangiji hakanan Allah ya ce wa qalu takhadha ar-rahman walada suka ce ubangiji ya riki da bal laqad ji'tum shay'an idda kun zo da wani abu wanda yake mai girma mai muni kwarai da gaske ta kadu samawati na minhu abinda sammai suka kusa su tsatsage saboda girman magana da muninta wa tanshaqqu al-ardu qasa ma tsage wa tafirru al hadda duwar wasu su rushe su dike su zama gari an da aulur rahmani walada saboda sun ce Allah yana sun yi wa Allah da awar yana da da wa ma yanbaghi lir rahmani an yattakhidha walada kuma bai dace ga Allah mai rahama ya riki ɗa ba in kullu man fi samawati wal ardi duk wanda yake cikin sammai da wanda yake cikin ƙasa illa atir rahmani abda fati ya zo wa ubangiji ranar gobe kiyama yana a matsayin bawa yana a matsayin bawa laqad ahsahum wa addahum adda Allah madaukakin sarki ya diddige ya kididdige bayansa gaba ɗaya san adadin su wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kuma kowa shi kadai yadda yazo duniya shi kadai haka zai je wa ubangiji shi kadai anan kaga Allah madaukakin sarki sai ya faɗi bayi gaba ɗaya bi ma'ana al-ubudiyya ta gaba ɗaya wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda in kullu man fis in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda kaga na ubudiyya ce ta gaba ɗaya duk wanda yake ƙasa da duk wanda yake sama sai ya je ga ubangiji yana mai a matsayin bawa sannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa game da annabi isa alaihi salam waɗanda mabiyansa suka yi da'awar shi Allah ne ko kuma shi ɗan Allah ne Allah maɗaukakin sarki ya ce in huwa illa abdun an amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il shi ba wani bane face bawa kaga Allah maɗaukakin sarki sai ya sifanta shi da ubudiyya shi ba wani bane face bawa da muka yi wa ni'ima muka aiko shi muka bashi matsayin manzo wajen Allahu masalan kuma muka sanya shi abin koyi abin misali li bani Isra'ila ga ayyin Isra'ila wani haza qala annabi sallallahu alaihi wa sallama fil hadisi sahih saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu kuma daga Umar dan Khattab yace ya ji annabi sallallahu alaihi wa yana cewa la tutruni kama asratin nasara isa ibn maryam kada ku kuzuzu tani kada ku wuce gona da iri wajen yabona kamar yanda nasara suka wuce gona da iri wajen yaban isa dan maryam fa inna ma ana abdun ni bawa fa qulu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawan Allah manzan Allah wannan shi ne iya matuƙa yaho da za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wa wanda kuma annabi sallallahu alaihi wa ya fi yarda da shi duk wani yabo da za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa da kowace irin kalma kuma bayan abin da shi ya fi so ya fi zaɓa ya fi yarda da shi abin da ya fi so ya fi zaɓa abdullahi wa rasuluhu shi yasa har kullum ya zama na a rayuwarsa ƙoƙari yake ya dora al'ummar ta bisa taiki su zamo alaƙa su da shi alaƙa ce ta mabiya wani annabi da Allah maɗaukacin sarki ya aiko shi da wani saƙo wanda zai zama cikamakin saƙonnin annabawa gaba ɗaya kuma ya kare dukkan wani ya kare tauhidi daga dukkan wani abun da zai sa ya samu tangarɗa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kanya tauhidi daga kankin kansa kada ya zama shi da Allah ya aiko ya zama fitila da za ta haskaka duniya ta kawar da duhu da datti da kazanta ta shirka ya zama kuma shi ne kofar da za ta kai ga mutane zuwa ga shirka ya yi ƙoƙarin rufe wannan kofa ruf tun a rayuwarsa saboda haka ya bar mana hadisai masu yawa waɗanda suke tsawatarwa da nusantar da al'umma akan cewa kada su yi azarbaɓiya kamar yadda waɗanda suka gabace su na al'ummar nasara suka yi dangane da annabi isa don haka idan wani ya zo ya ce da shi ma sha Allahu wa shi'ta in Allah ya so kaso annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi fushi a lokacin ya ce kada ka ƙara faɗa wannan ƙul ma sha Allahu wahda ka ce in Allah ya so shi kaɗai an zo gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama ana cewa da shi anta sayyiduna yace as-sayyidu huwa Allah suka ce wa a'zamuna fadlan wa ajjaluna ata'an annabi sallallahu alaihi wa ya ce qulu bi qawlikum aw bi ba'd qawlikum wa la yajri wa la yastahu yanakum shaytan ku dai faɗi abinda ku saba faɗa amma kada ku yadda. shedan ya ci galaba a kan saboda ka annabi ya ja musu kudi kada su zugugu tashi har shedan ya ja su su faɗi abin da nasara suka faɗa game da annabi isa alaihi salam saboda ka annabi sallallahu alaihi sallama yake faɗar wannan hadisi wanda da umar ya faɗe shi akan minbari manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce la tuquruni kama atratin nasara isa ibn maryam ibn al-arabi al-maliki yana cewa wannan la yalzamu min hadha an-nahy an yakuna fi من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة ba dole ne dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ana nufin a cikin wannan al'umma kenan akwai wanda zai ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ko ya ce shine dan Allah ko ya ce babu wanda yake fitowa ce annabi shi ne Allah ko shi dan Allah ne ko ɗayan uku ne babu wannan to amma wannan ishara ce kamar yadda suka ce magana ce da take nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin dukkan wani abu da zai sa a wuce matsayin da Allah da Allah ya aje shi a shi na ubudiyya a ɗauke shi a kai shi matsayin rububiyya bai yadda ba don haka ba yana nufin alfasin ba ba wai yana nufin idan ba ku ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba ba ku ce da shi dan Allah ba ba ku ce da shi ɗayan uku ba to ku faɗa masa duk abin da suka so ba wannan ake nufi ba sai yasa da alburda lokacin da yace da ma da athun nasara fi nabiyihim wa kun bima shi'ta madhan fihi wahtakini da ya faɗi wannan baiti sai ya saki akalar bakin sa kuma domin a tunaninsa ai in bai ce in bai yi irin yadda kiristoci suka yi ba to zai yi duk abin da ya ga dama saboda haka sai saki baki a cikin waƙasa ta alburda alburda shahararriyar waƙa ce da aka sani ta majihu yaban annabi sallallahu alaihi wasallama tsohuwar waƙa ce kuma shahararriya tsohuwa ce in ka kwatanta ta da shirya domin wanda ya rubuta ta muhammad ibn sa'id al-musairi ya rasu sun hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama tana shekara 195 kaga cikin karin na takwas kenan mutumin busir ne busir cikin kasar masar ne wannan mutum muhammad ibn sa'id ba malami ne ba malami ne ba wani faƙihi ko muhaddisi ko wani abu ba kai amma yadda masu rubutun tarihi suka rubuta mutum ne ba ma da aka san shi wani mutumin kirki ba ko wani salibi ko wani wali duk ba wannan bane kusan ma an san shi a lokacinsa mutane suna sun tsane shi sosai saboda mutum ne ba zi'ul san wato yanzu da ya ɗi tura maka akwai wata waka da ya tura wa matarsa a shar waka ba ta da daɗin ji waka ba ta da daɗin ji yana cewa ita tana tuhumar shi baya gamsar da ita to sannan ko mutum ne wanda yake kasiru su'alin nas yawan bara bala'in bara da yawan roƙo da naci yawan karanta a fawatil wa fayat na ibn shakir na muhammad ibn shakir al kutubi akwai tarjama sa akwai diwanin sa da wani ya haka ya yi tarjama sa ta ba wani salihi ba ne ko wani waliyu, ko wani abin nan har ake ta wani lawan jiki ba ma malami ba ne don haka don dan yayi farfadiya kaga duk ba za ka yi mamaki ba mawaki ne a cikin wakar sama akwai inda yake ishara ba zan iya tuna baitin ba cewa yana fatan wannan waƙar da ta yi da yi Allah ya gafarta masa irin zulubba sa da ya yi a rayuwarsa banda waka da hidima da ya yi taiwa mutane ba abin da yi hidima shine irin harkar bara da zai yi sai kaga duk wanda zai bara sai ya zubar da mutuncinsa dan akwai inda ma yake zaton ko shi dan kasancewarsa ya fi saban Allah zai fi samun rahamar Allah kaga ai ba ba jahili ba ai ba wanda zai wannan tunani kace wanda ya fi saban Allah shi zai fi saban la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyan fil qasam wannan cikin alburda ake karanta a matsayin wani abu mai kyau la'alla rahmata rabbi sai wa la'alla rahamar ubangiji na hina yaqsimuha lokacin da yake rarraba rahamar ta'ati ala hasabil isyan fil qasam gwargwadon laifinka da sabanka da kangarewa ka gwargwadon samun rahama da zaka yi kaga wani ba sai zama kangararru ba wa rahmati wasi'at kulli shay fa ta'tubuha lillazina yattaqun wa yu'tuna az-zakat wallazina hum bi ayatina yu'minun allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi kaga kaga Allah abin da yake faɗa daban cewa rahama ta ta yi wasu komai amma zan rubuta ta ga lillazina yattaquna ga waɗanda suke tsoron Allah suke takawa takawa shine kan garewa shi ko yana ta tati ala hasabil isyani fil qasami to kaga in ba jahili wanda ba karanta qur'ani ai ba wanda zai irin wannan wannan tunani to saboda ya riga ya ce da ma da atun nasara fi nabiyihim wa hukum bima shi'ta madhan fihi wahtakimi da ya kawar da waɗancan abubuwan da yake zaton su kadai annabi ya hana sai ta faɗar abubuwan da da basu dace ba yake cewa daga cikin irin abin da yake cewa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalam yake sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duniya da lahira duk kyautar ka ce Allah kuma me yake ce mana wa wa inna lana lal akhirata wal ula duniya lahira da duniya da lahira duk ta mutu inji Allah shi kuma yace ce kyauta ce kuma ma minni wato wani bangare ne to kaga alqur'ani abin da ke ga mana daban mu sai dai abin da yake ga mana daban sannan wa min ulumika ilman lawhi wal qalam daga cikin iliminka daga cikin iliminka akwai ilimin lawhul mahfuz da qalamul qudrat to kaga kenan ba abin da ya bar wa Allah shi kuma Allah yi ilimin sa kenan idan wannan ya zama min ne wani bangare na ilimin sa Allah Allah yana gaya mana annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa mutane walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastaktartu min al-khairi wa ma massani su da na san gaibi da sai ta alkai kuma ba zan taba shiga inda zan samu matsala ba da ba zai shiga inda zai samu matsala ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wa wasallam koyarwarsa daban abinda shi kuma abin da ake faɗa a kansa daban alburda baiti 160 ne duk da cewa an yi ta yin ƙara ƙari wasu ma yake abu ne baya da wani hurma baya da wani hurmi an karɓe ta wasu sun yi mata shuru an yi ta mata sharhi domin an kuzuzuta ta shi da ya rubuta ta wai ya rubuta ta lokacin da ya samu abin nan bangaren jikinsa ya shanye paralyze to shi da sai ya rubuta wannan kasida yana neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece shi ya ba shi waraka to shi da wai sai mafarki annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama a mafarki shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya jefa masa gwadansa daga nan aka samu kalmar burda sai ya jefa masa gwadansa shi kenan da safe yana tashi sai ya shi ya warke yana ta tsalle tsallensa ya warke yana yawo sai suka gaba da wani sufi sai sufin ya ce ai na yi mafarki jiya muna zaune a halaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo aka rera wannan waka taka ta alburda sai manzon Allah ya ɗan rausaya to daga nan suka samu kalmar burda din amma shi da ya rubuta a masa sunan da ya sa mata alkawakibud durriya fi madhi khairil bariya wannan shi da sunan da shi Muhammad ibn Sa'id al-Busairi ya sa waka to ko mutane da suka ji istar gado shi alburda din shine gado sai suka ce ita ma ita ce gwadan ma gaba daya sai idan mutum baya da lafiya sai ya dinga karanta ta ko a rubuta masa a ruwa ya sha ko a ilaya ya daura a jikinsa har ta kai wasu suna daukan kowane baiti akwai maganin da yake kowane baiti yana da magani kaga magani 160 kenan to saboda haka suka yi ta kamba mata alhalin a ciki kuma ya kauce wa nahajin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauce wa nahajin annabi sallallahu alaihi wasallam baiti na farko zuwa na 34 yana magana akan shauƙin sa zuwa ga zuwa zuwa Madina birnin manzo ya zauna a can yayi waye waye waye baiti kuma daga 35 zuwa har 140 a 139 nan kuma shine abin nan a gwaran madihu din yaban annabi tun daga haihuwarsa da mu'ujizozinsa da waye da waye har zuwa wafatinsa baiti kuma daga na ɗari da arba'in zuwa na ɗari da sittin kuma yana magana ne akan abin da ya shafi shi kansa da irin yake kira irin a saba wa zuciya wa khalifin nafsa wa khalifin wa shaytana wa asihima wa in huma mahadha kan nusha fatahili wa nafsu ka tifli in tuhmilhu shabba ala hubb al fitami wa in tustimhu yanfati ala hubb al wa in tustimhu yanfati da sauran irin su da yana da nuna cewa a saba wa shaytan a saba wa iblis a saba san rai to kuma ya shigo maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece shi ya yi masa abin nan yake cewa ya akramal khalqi ma li man aludu bihi siwaka inda huduth al hadith al amali ya akramal khalqi ya mafificin halitta ba ni da wani wanda zan fake a gurinsa in bala'i ya sauka wata annoba ta sauka sai kai ba ni da wanda zan fake a gurinsa wannan magana ta saba tauhidi amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yaktifu su waye Allah ne shi kuma yana cewa kwata-kwata babu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi wannan ba wanda aka ce masa ma sha Allah wa shi ita yayi tsawa bare wani yazo yace shi in wata wani bala'i ya sauka ba inda zai fake sai ga annabi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi wannan daga wajen ba ba zai taba yadda da wannan shirkan ba wanda zai irin wannan shirka ya doge a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a iya kashe shi a matsayin wanda ya rinda a matsayin wanda ya rinda to da wasu maganganu na jahilci yanzu kamar inda yake cewa wa inna li minka wa inna li minka zimmatan bi tasmiyati muhammadan wa huwa awfa al-khalqi bil zimani ya rasulullahi ina da alkawari a wajen saboda sunana kuma kai ka fi kowa cika alkawari to ina ina ya samu cewa dan sunan shi muhammadu dole manzo Allah ya yi masa wani abu akwai waɗansu wanda suke sun fi kowa gaba da addinin musulunci a cikin ƙasashen laraba da suna nan sunansu muhammadu shi kenan da an sa maka muhammadu sai ka ce kana da wani alkawari sai maza Allah ya cika maka to kaga in ba jahili ba wanda zai fake da sunan kawai ya ce ya ce sai maza Allah ya biya masa wata bukata to haka sosai suke tafowa a cike da jahilci cike da jahilci to amma wanda ake ana karantawa ido a rufe a makance ana dai cewa yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaza kaza kaza shikenan sai zama na ba a tantance akan me yake faɗa akan waɗanne irin maganganu yake yi to kaga waɗannan irin maganganu sune manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsawatarwa an la tuquruni kama aqratin nasara isa ibn maryam kada ku kunun hitali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maqamul ubudiyya din nan shi yafi komai a gurinsa Ya sa Allah ma madaukakin sarki idan ya zo faɗar wani wata babbar baiwa da martaba da ya karrama annabi sallallahu alaihi wasallam da ita sai ya kirawo shi da sunan bawa saboda wannan suna shi zai dace da wannan karramawa da aka yi masa ya zama bawan Allah a wajen isra'i a wajen wahayi a wajen da'awa kamar yadda shekul islam yake faɗa a nan shi kuma abu da cewa ke launa ta ba kaddarahu ayatuhu izama a hayasmuhu hina yud'a darisar zaman waye ya taba nuna mutane wannan wannan wannan magana akwai tuhumar ubangiji cewa da mu'ujizozi da martabobi da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama da sun dace da kadarin manzon Allah to da ka kira sunan manzon Allah ba sai zai tashi ma'ana tun da yanzu in mun kirawo sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baya ta da matacce to kenan ayoyin da aka bashi da mu'jizozin da aka bashi ba su yi daidai da darajarsa ba an rage masa ya kamata a bashi mu'jizozin da suke daidai da martabarsa to kaga kaga wannan tuhumar ubangiji tuhumar ubangiji ake yi bai bashi matsayin da ya dace da shi ba ko bai bashi mu'jizozin da suka dace da matsayinsa ba to Allah madaukakin sarki yana hada kalmar abdu in zai kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da wannan sifa a lokacin da yake maganar wata aya wani matsayi babba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka da ya zo magana shine na yake cewa qanna atahu Allahu bil ubudiyyati fi akmali ahwali a cikin mafi kamalar halayen annabi sallallahu alaihi wasallama faqala fil isra da ya zo magana isra'i sai Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi sai kira shi da siga da sifa ta bawa haka nan da ya zo maganar wahayi sai ya ce fa auha ila abdihi ma auha haka nan da ya zo maganar wa'azi da'awa wa annahu lamma qama abdullahi <coughs> kanu yakunu alaihi libada haka nan da ya zo maqamin tahaddi kalubale wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina sai kira shi da sifar bawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna ma ana Abdul fa qulu abdullahi wa rasuluhu ashe kaga ba karamar sifa bace wannan to kaga lokacin da mutane suka kete suka keta haddi suka wuce a gona da iri wajen yaban annabi sallallahu alaihi wa sallama ba soyayya ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ta sa suka yi haka ba soyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallama shine tsayawa kan koyarwarsa babu kuma abin da za ka yi ka zama cikakken masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama irin ka kare tauhidi wanda a kan shi ya gwagwarmaya kan shi ya yi yaƙi hmm? dukkan yaƙe yaƙen da annabi sallallahu alaihi ya yi don ya tabbatar da me don ya tabbatar da tauhidi to idan ba wannan kake karewa ba cikin duk abin da ka yi to ba za ka yi da'awar san ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne mu a duk tafiyar mu muka yi imani da cewa abu na farko da ya kamata mutane su sa idan su a kai su damu da shi shine maganar aqida maganar tauhidi duk abin da zaka damu da shi ba tauhidi ba to kawai kana ci ba ba gaba kake ci ba kuma kana haƙa ne ba inda ya kamata kai ba tauhidi shine farkon abin da zaka kwankwasawa mutane kunnen su a jin su da shi shine abin da zaka kwankwasawa zukatan zaka kwankwasa zukatan su da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'azib da jabal lokacin da ya tura ke Yaman فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله شيء فرقا أبن ذاك كلاوة زوا غريش wannan ita ce farkon kalma da ya kamata ka kwankwatawa mutanenka zuciya da shi sai yasa har kullum tafiyar ahlus sunna ba ta yiwa idan babu aqida in babu tauhidi duk wani haɗa ku ko haɗin kai idan ba a samu kalimatu tauhid ba to ba za a samu tauhidul kalima ba kalmar mu ba za ta haɗu ba sai mun samu kalimatu tauhid ta tabbata ta kafu za mu ga dukkan wata fafutuka da wata gwagwarmaya da aka yi a wannan karni na ashirin wanda suka saba wa tafiya kan tauhidi domin duk rikicin da ake da ahalin sunna shine su bar magana tauhidi tauhidi yana raba kan mutane yanzu ka zo kana magana akan alburda alburdan nan kuma an yarda da ita ana karanta ta ana jin ana jin yaban manzon Allah ne ana ana ana madahu da ita ana kaza ana kaza za ka kawo rarrabuwar kai to babu inda za a samu haɗin kai sai akan tauhidi domin shi yasa kalmar ba aka ba ta sunan tauhidi ita ce alama ita ce shi'ar ita ce take na haɗin kai din duk wata tafiya da za a yi ba bisa kalmar tauhidi ba to ba inda za a yi ba inda za a yi yasa jama'atul ikhwanul muslimun wanda wacce hasanul banna ya kafa a 1925 kun ga ita ce kungiya kungiya mai sunan kungiya ta musulmi da aka fara kafa ta kowace dadewa kungiyar muslim brothers wacce hasanul banna ya kafa a mata tun 1925 aka kafa ta wajen shekara 80 ita ce ta shiga kasashen larabawa ta mallaki dukiya dukiyoyi masu yawa ta samu mabiya cikin aji na mutane daban-daban ajin masu kuɗi ajin ma'aikata ajin masu sarauta ajin yan boko ajin talakawa ajin kowa da kowa ajin samari ajin mata ta tara mutane a ko'ina ta shiga siriya ta shiga kasar jordan ta shiga kasar saudiya ta shiga ina ne ina ne ina ne ta yi ƙarfi amma yanzu ina yan ikwai. wanda da yake bibiyar yan ikhwan a yanzu ya kusa ya san babu wasu wanda suka yi saranda suka ɗaga hannu suka ce mun sallama kamar a duk inda suke a ƙasashen laraba a masar dama an soke ƙungiyar tun 1948 saboda haka suna a matsayin haramtacciyar ƙungiya ce kama suna shiga siyasa a matsayin ɗaiɗaiku masu zaman kansu suna cin zaɓe bakin gwargwado zaɓen da aka yi na kwana-kwanan nan ma su ne na biyu bayan bayan jam'iyyar da take mulki jam'iyyar su Husni Mubarak su ne na biyu to amma mai suka taɓa tsinanawa babu domin gaba ɗaya sun saki hanya domin sun yarda cewa yanzu babu yadda za a yi musulunci sai an yi dimokuraɗiyya sai an shiga demokuraɗiyya an yi zaɓe za a iya samun kafa musulunci to har yanzu kuma musulunci bai kafa ba kusan amirkawa a 'yan kwanakin na 'yan watannin nan na baya-bayan nan har ma sun fara cewa ya kamata mu shiga tattaunawa da 'yan al'ikwanin musulmi 'yan muslim brothers saboda muna da su ra'ayinsu zai fi kusa da namu don haka suka yadda za su tattauna duk wanda ba amurka yake zai zai tattauna da shi kai ma kasan sai ya yadda ya haƙura ya zubar da wasu makamansa in yana rike da makamansa ai ba magana tattauna sai dai a yi ta bala'i ko a fili ko a ƙarƙashin ƙasa amma an kaji an ce zo mu tattauna zo mu hau tebur to an yadda da kai an yadda kai abokin tafiya ne saboda haka aka yadda aka ba su yanzu haka cikin zaben da suka yi a masar ana ga cewa akwai std da amurka ta yi ta cewa a ɗan ƙyale nan da dukan su ake inda aka san ma za su ci zaɓe sai talakawan garin sun yi layi za su jefa musu ƙura'a sai a turo 'yan sanda da bulala da da tiya gasi ta dukan mutane su kore su a je a kwaso 'yan daba daga alƙayar su su jefa ƙura'a a ɗauke akwatin a ce ba su ci ba to yanzu aka ɗan ba su dama da za an ce za a tsaya zaɓe duk wani ma nasu da ya fito ya tsaya a matsayin ɗan takara sai an kusa fara zaɓe sai a kama shi a je a kulle shi a ce ana tuhumar shi yayi wani abu sai an gama zaɓe sai a tafi to amma nan karan sai aka kyale su saboda amerika ta ɗan ba da green light cewa waɗannan abokan tafiya ne kuma ba su taɓa yin barazana ba su ba su taɓa samar da barazana ba tun bayan kashe hassanul banna allah ya ji kansa a 1948 da aka kashe shi to tun daga wannan lokacin suka zubar da makamai lokacin da mai musu jagoranci hassanul al ya zo ya karbi shugabancin ya fara cewa to an sassauta to tafiyar su su tafiya ce ta a tattara kawai duk wani wanda yake musulmi ko me yake kawai mu haɗu mu dai tafi gaba ɗaya saboda su ba su da maganar wai a tace dan sunna a tafi da shi a tace mai tafiya kan gaskiya a tafi da shi wanda ba zai bi gaskiya ba ya kama hanyar sa daban a'a to kawai a haɗu ko ba saboda a cikin su za ga wanda yana sunnar a cikin za ga sufi wanda sufan keke yi a cikin za ga wanda baya wannan baya wannan shi ga shi nan ko ina zai dan taba to duk kuma ana tafiya tare shi yasa shi shugaban su yace shi shi kungiyarsa na jama'atu salafiyatu sufiyatu salafiyatu sufiyatu ka taba jin wani abu ya hadu <laughs> salafiya sufa salafi sufi ai ba zai yiwu ba sai dai ko salafi salafi sufi sufi amma salafi sufi haka ai ba zai yi ba to ko an tafi da nisa za a da a yi ɗaya eh lokacin da da kungi da yan brothers farko farko fito wasu a nan aka je ana tafiya da shi'a kaga ana sunni shi'a ina abin ai da bai yi ba ai kaga dole ɗaya aka ɗauka shi'an suka yi shi'an wanda kuma a shi'an ba suka balle amma a tafi sunni shi'a shi'a sunni to haka ba zai yi ba salafi sufi ba zai yi ba to saboda haka shi ya ce hanyar su jama'a su jama'a ce salafiyatun sufiyatun to saboda haka yake tara kowa da kowa kowa da kowa ya haɗu to inda za haɗu kana kana sunna wanda yana sufanci kai shi yana wazifa kai ba ka yi to ai kaga za ku yi rigima in an zo an baje kyalle kaga za ka ci a ɗauku to sai ya ce to a'a na eh, fi mattafaqna alayhi wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi mu zo mu yi aiki cikin abin da muka yi ittifaki yanzu mun yi ittifaki a a a a shugabannin ba na musulunci mu yi aiki akan a daina a daina bankunan riba to mu yi aiki anan wato an samu wasu zawuyoyi wasu wasu kwana da aka samu aka ittifaki anan to a shiga nan duk kwana da aka ittifaki a shige ta inda muka yi ikhtilafi ko muka saba kowa ya ba kowa uzuri kaga ba nasiha mai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake cewa addinin nasiha addinin gaba ɗaya nasiha ne don aka ce mu yi wa juna uzuri kowa ya yi shiru ya kyale kowa ya yi abin da yake so kaga ba ba mu maganar nasiha kuma ba maganar ka zo har kana cewa alburda alburda ba ba ba yaban manzon Allah bane ke ta alfarmar tauhidi ne haka ba za ka faɗa haka ba in ka faɗa haka za a kore ka daga ƙungiyar sai yasa ɗan ƙungiyar a Suriya lokacin da wasu samari daga cikin yan kungiyar jama'atul ikhwan musulmi suke zuwa karatun Sheikh Muhammad Nasir bin Albani lokacin yana Syria sai kungiyar suka yi taro karatun fa karatun at-targhib wa tarhib yake na munziri hadisan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam da karatun su kuma sunna na sayyid sabi sayyid sabi na su nema kama albani yana karantar da littafin da ya rubuta su kuma sunna da wasu littafai da da albani yasa yake koyar da karantar da yan uwa da suna zuwa karatun sai aka yi taro aka ce ko dai su daina zuwa ko an kore ko su daina zuwa wannan karatun domin ba za su yi wala'i ba suna wala'i ga makaranta albani ko suna wala'i ga ga amir sai dai su zaɓi ɗaya to kaga kaga za su yi za su yi uzuri akan sufi akan wani wani mulhidi akan duk kowa za a yi masa uzuri amma banda ahlus sunna yanzu da wani dan bid'a zai zo kawo ta sabuwar bid'a nan kan sabuwar bid'a fil wacce ba san ta ba ya ɗauko ta a da ko a Sudan ko a ina ne ya zo yana koya wa yara babu wanda zai ce yana raba kan musulmi sai shiru ana kallon sa kuma barna yake yi kuma raba kan musulmin ya zo da shi amma yau da na zo da wata sunna na karanta to sunna ba taɓa samun wani gata na a zo a gani ba tun daga khilafatul rashida da ta tafi alkhilafa ala manhajin nubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa malamai suka fara shiga garari malamai suka fara shiga garari to kuma ka zo ka ce sai an yi wata gwamnati da ta tafi da kai kai saboda kana sunna kai da zaka aje sunnar a tafi da kai haka a cikin a cikin niyya cikin rubuzi to sai a tafi da kai in dai ka yi taranda bai ka saki in an zauna duk abin da ake faɗa ake aikatawa ba ka magana to babu wanda zai damu da kai amma in za ka yi magana ko kai za ka zo ka ce ka aikata to fa za a yi rigima da kai ko ba za a tafi da kai ba saboda haka a daina damuwa cewa an wata gwamnati mun sha wahala da mu aka kafa ta aka zaɓe ta amma daga baya ba a yi da mu suka kai wata wahala da niyyar wa za a yi da kai a matsayinka na sunna hai da kai a wani matsayi can ko dan siyasa kana tara musu samari kana kana musu campaign ai da kai akan wannan ko za ka kare wani shugaba A yi da kai akan wannan amma kakka zata wai saboda kana karantarwa a masallaci ko kana karanta a wata makaranta ko kana da wasu yan littattafai da kake wallafawa ko akwai wata wani abu da kake so a tsabbaka na shari'a ka ce wai saboda wannan kai sai an tafi da kai ka bata lokacin ka kake kuma baka san tarihi ba babu wannan lokacin duniya ma tana zaman lafiya masu mulkin suna cewa mu da alkur'ani da hadisi muke mulki sunna ba ta samu isasshen gatan da take so ba bari yanzu da daman a ƙarƙashin constitution ake harkoki in kai magana ta ce constitution ba zai bari ba federal government ba za ta bari ba yaya za mu yi shari'a ba mu da yan sanda yaya za mu yi shari'a ba mu da kaza ba mu da kaza a kewaye ka da wannan kuma akan wannan kai kai da gwamnatin ta zo sura ka haɗe kai kai haƙuri kai ka je kai sunna ka in har an yadda ka yi ta a gidanka ka yi ta a kasuwancinka ka yi ta a masallaci ka yi ta tare da 'ya'yanka da matanka ka koyar da maƙotanka alhamdulillah a yadda muke ganin duniyar ai ai wannan ci gaba ne in har ka samu wannan saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama babu abin da ya fi ba wa muhimmanci a rayuwarsa irin tauhidi duk koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam tana komawa ne kan tauhidi kuma babu inda za a ce yasa na ce ba za mu sa karatu ba face tauhidi yana da ciki amma kawai mu zo muna wani fiqhu muna wani wani kwane-kwane a wanda kowa da kowa zai iya zuwa na fi so a sa karatun da wani ba zai iya zuwa ba wanda zai iya zuwa ta wanda ake tare da amma a yi kasta karatu kowa da kowa zai ji kewa yana karkashin inuwarka a'a shi yasa duk wani majalisi da za a buɗe sabo na ahlus sunna a ko ina to a sa aqida farko ai ba mu ga sakwarku cewar lamarin mu ba sai da muka saki aqida yanzu da yadda ake karantar da aqida abin yayi sauki fa yanzu ko ina bulugul maram ake to amma kafin ai bulugul maram ai kitabu tauhid dan unguwar su ji kitabu tauhid kafin su fara jin bulugul maram to ka koya musu sallah azumi ba su da aqida ina sallah za ta kan ne za ta kafu falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah kace a ai hikima hikima hikima a fara ne daga nan to yanzu ne za ka zo kan ai to ranar da ka zo kan tauhidin fa za su ji sabon abu ne ba babu ranar da za su ji cewa wai wani abu ne da suka saba da in yau ka fara in sai gobe ka bari in sai duk sanda ka fara wato fasar kitabu tauhid kana kana ga mutane za su ji su sabo saboda haka na ga cewa kitabu tauhid an karantar da shi a nan masallacin watakila an sauke shi akwai kasussuka na cito to a sa kuma wani littafin ai ba nan tauhidi ya tsaya ba to ko muke so mu shiga ta fuskar tauhidul ibada ba wai dan kawai nan matsalar ta tsaya ba a ita ce babbar tauhidul ibada sai sa muka mu ɗauko littafin al'ubudiya ai a ibnu taymiya yanzu farko farko yake yana maka shimfiɗa bai fara shiga ciki ba wani ba ya hakura ya zauna ina ga aka shiga ciki zai zan fara tambaya to ina za a je da mu kuma ibnu taymiya zai zo zai maganar yan hakika to dan ya fara maka shimfiɗa cewa wannan ibada da kaga ana ta rigima akan ta ita ce addinin gaba daya sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan annabawa da dukkan bayan Allah babu wani matsayi da suke alfahari da shi irin al'ubudiyatu lillah zamantarwa wasu bayi na ubangiji shi yasa ibnu taymiya yake gaba da cewa فالدين كله إيه أقال التفسير كله يامر بالعبادة وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي أعرابي وسأله عن الإسلام قال الإسلام عن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم رمضان وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال قبل الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الظلم وتؤمن بالقدر خيره وشره قال قبل الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم قال في آخر الحديث هذا بكل ترى يعلمكم دينكم فجعل هذا كله من الدين saboda haka ibn taymiya ya ce addinu kulluhu dakhilun fil ibada dukkanin addini gaba daya yana shiga karkashin ibada ne wa qasabata fi sahih ya tabbata a cikin sahih bukhari a sahih muslim hadisin sahih muslim fi sahih yana yana cikin sahih muslim anna jibril lamma jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam jibril mala'ika jibril lokacin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam fi surati a'rabiyyi a surar mutumin ƙauye domin kamar yadda ku karanta ya zo da shiga wacce take ba shiga ta ɗan birni ba ya zo da gashinsa a birgitsatsa haka ya zo da ƙura da alamar shi matafiyi ne ba wanda ya san shi kamar nuna kauye wai ka alahu alal islam ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam me ne musulunci manzo Allah sallallahu al islamu an tashhadu an la illallah وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا من ذلك جاء مثل سوى مسلم شي شيني كشيدا باب أبو بوزة ولد سياسي الله كما محمد منزول الله صلى الله عليه وسلم كطيد سلا كبعد زكاة كي أزم وتر رمضان كزيارة لكن الله أمتين هجي إن كاسا مؤيكو بسجحك سيكما تنبيه فما الإيمان منين كما إيماني qala an tu'mina billah kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal ba'thi ba'da al mauti kai imani da tashi bayan mutuwa da tashin ka bayan mutuwarka wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da qaddara alkhairinsa da sharrinsa qala fa mal ihsan yace kuma menene ihsani qala an ta'budallaha ka'annaka tara. ka bautata wa Allah kamar kana ganin shi <clears throat> fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in baka ganin shi to yana shi yana ganin ka wannan shine shine sufa suke ta to ga sufanci wannan shine sufanci al ihsan shine sufanci to a idan muka ce shine sufanci za mu ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su ne sufaye duk sufaye ne ko ya aka ya zama sufanci suka ce saboda a nan an ce ka annaka tarahu ka bautata wa Allah kamar kana ganin shi shugabannin sufaye manya-manyan sufaye irin su ibnu arabi irin su ibnu arabi su suna ganin ka kai matuƙa a sufanci shi ne an Allah ta shahada Allah ya zama na kai kai wani matsayin da komai Allah kake gani shi ka daina ganin komai sai Allah ka dinga ganin hatta masu bautar wani Allah Allah suke bautawa gunki kaga suna bautawa shanu kaga suna bautawa raƙuma fatamin bene ne kawai ka ɗauka Allah ne suke bautawa domin ba su bautawa wannan abun ba sai da suka ga tajallin ubangiji akan abin sannan suka bauta masa yake cewa ah, a cikin a cikin suratul baqara inda Allah ya ce innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna innal ladzina kafaru yana mana yana masa tafsiri na yan badiniya don ya cimma manufarsa yace innal ladzina kafaru waɗanda suka kafaru suka sitir da mun abu aika fara a larabci tana nufin sitir cewa ɓoyewa mm. shi yasa ake kiran manoma al-kuffar ya ujibu abin eh, eh, kamar saligaishin a ajab al-kuffara na basu kuffara ana ana nufin zurra saboda haka waɗanda suka sitirce idan su ba sa ganin komai sai Allah kaga ba kafirai ba kenan innal ladina kafaru suka sitirce ba abinda suke gani sai Allah sawa'un alaihim daidai ne abun a an zarta hum ka gargaɗe su su daina bautar abubuwan da suke bauta dan ba abin da suke gani sai Allah in suna bauta a goma kan nan Allah suke gani na haka shi suke bauta kaga kenan wanda suke bauta Allah kaga ai ba za ka hana su bauta ba za su dawo ba suke ba ka hana su bauta wa Allah sawa'un alaihim a an zarta hum am lam tunzirhum la yu'minu ma'ana ba za su yadda da imanin da kake kiran su gare shi na zahiri ba domin su suna da imanin su na baɗi kaga kenan ba suka kenan ake yi ba yaban su ake yi khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum kai hakuri ai yana da abin da yake faɗa wa lahum azabun alim shi yana da tafsirin sa na baɗini wato khatama Allahu Allah ya yi rufi a bisa zukatansu ba abin da yake shiga sai Allah wa'ala ala ala sam'ihim haka nan jin su ba sa jin komai sai Allah to wani kara da za su kada kada ne bai Allah ne kawai wa ala absarihim gishawa idan su a rufe yake Allah kawai suke da wa lahum azabun alim suna cikin azaba suna azabtar da ransu suna azabtar da ransu wajen ita ga ba azaba bace ta lahira to wanda yake wannan tafsiri shine ibnu ibnu ibnu arabi ibnu arabi ibnu arabi mai littafin al-futuhat al-makkiyya in ka dau littafin futuhat al-makkiyya sai ka wallahi sai kai ai ai in kace ma kana karanta littafin kiristoci to ai ai ina gaba gara littafin kiristoci ma ai dan littafin kiristoci abin uku kawai yake tsaye da shi trinity kawai guda uku ne to amma shi kowa da kowa ma Allah ne suna ga abin nan العبد الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنا يكلف أتكلم أتكلم فتوحات المكية كي واقع وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي ce da bawa bawa ubangiji ne ubangiji bawa yace shi ya kiɗi ne waye to zai yi bautar in ka ce bawa to ai bawa zai mutu in ka ce Allah to kuma ya za a ce Allah ne zai yi to wannan shine shugaban sufaye kuma wannan shine ka annaka tarahu din a gun to haka sahabbai suke haka sahabbai suke abinda ake so ya zama na kullum kana halarto da ubangiji a zuciyarka a duk tashi fadinka kana ganin akwai ganin ubangiji a kanka ka yi kamar wato yadda za ka hannu kamar kana gani shi kamar gashi nan a gabanka kana gani shi ka yi wa sunar annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya kirawo ku yake kama wannan shine shuhudin da ake nufi shine ru'yar da ake nufi ka annaka tarahu kamar gashi nan yana cewa za, bar kaza kaga ai akwai abubuwan da za ka iya bari idan mutane suna ganin ka in ba sa ganin ka za ka yi amma in ka san suna ganin ka za ka bari akwai abin da ba za ka so mahaifinka ya ganka kana yi ba a gaban sa ba za ka yi ba amma in ka faku a bayan sa za ka yi to ya zama na ubangiji ka ɗauka kullum a ko ina kake kamar gashi nan a tare da kai ba za ka iya tsafin ba shi abin da ake nufi to amma suka ce a ne tufanci ne tufancin kuma shine wannan abin shine fana'i da wusuli da ibnu ibnu taymiya zai zo mana magana su waɗanda gaba ɗaya suka ce sun kai matsayin da ubudiyya ta sauka daga kansu shi yasa ai ya dauko littafin al'ubudiyya da yanzu shine matsayin babba ba kuma wanda ya kai shi kuma sauka daga wannan matsayin sauka ne daga wani matsayi da ubangiji yake ta daga bayi saboda haka ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in baka ganin shi to shi yana ganin ka don haka in baka halarto kai kana ganin shi to ka halarto shi yana ganin ka to lokacin da ka samu wannan matsayi zai zama ka daina abubuwan da yi na laifi zai zama tsatsan cikin abubuwan da kai taki ne ya wuce matakin kai mumini ne ya wuce matakin kawai kai musulmi ne ka kai matakin musulmi wannan sai yana buƙatar sai kaji an baka wata ɗariƙa shazaliya ko rufa'iya ko ko tijjaniya ko kadiriya wannan wani mataki ne da zaka same shi tsakanin alaƙa ka da ubangijinka ba buƙatar sai wani shehi ya ji hannunka ba buƙatar sai an laƙana maka wasu waje kana yi sau kaza sau kaza sau kaza sau kaza to ibnu taymiya yake kaga a ƙarshen hadisin sai ya ce haza jibrilu ja'akum yu'allimukum dinakum wannan mala'ika jibrilu ne yazo zai koyar da ku addinin ku sai gaba daya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kirawo dukkan tambayoyin da jibrilu ya yi da amsa da ya bashi sai ya kirawo shi a matsayin addini don haka addini gaba ɗaya ya kunshi ibada gaba ɗaya ta kunshi ta kunshi addini والدين يتضمن معنى الحقوق والظلم يقال انتم فلانا اي اسلمتم فلانا ويقال يدين الله ويدين لله ان يعبد الله ويطيعوه ويخضع له saboda haka sai ibnu taymiya ya shigo kuma tarihi to mai addini suna ce duk wannan addini yana cikin ibada to kalmar addini din me take nufi kalmar addini ta kunshi ma'anar alhudu wa kankan da kai da kaskantar da kai ga wani shine addini duk lokacin da ka kankantar da kanka ka kaskantar da ita ga wani cikin da'a ya zama na komai kana kokarin neman yardarsa ne da abin da yake so to wannan shine addini ana cewa a larabce dintuhu fadana ai azlaltuhu fazalla kalmar tuhu fadana daidai take da azlaltuhu na kaskantar da shi fa zalla sai ya kaskanta wa yuqalu ana cewa a larabce ya dinu Allah wa ya dinu lillahi bi ma'ana ya abudu Allah yana yi wa Allah bauta wa yuti'uhu yana masa da'a wa yakhba'u lahu yana kankantar da kai gare shi فدين الله عبادته فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له والعبادة أصل معناها الذل أيضا يقال طريق معقد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام قد وطأته قد وطأته الأقدام لكن العبادة المعمورة بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له فإن آخر مراتب مراتب الحب هو التكلم وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب ثم الصبابة لانتباه القلب إليه ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب ثم العشق وآخرها التشيع يقال كريم الله أي عبد الله فالمتيم فالمتيم المعبر بمحبوبه ابن تيمية فدين الله abinda ake nufi da addinin Allah ibadatuhu wa ta'atuhu wal khudu'u lahu yi wa Allah bauta yi masa da'a kankantar da kai gare shi wal ibadatu aslu ma'naha ita kanta ibada kalmar ibada asalin kalmar abinda take nufi az-zullu kankantar da kai yuqalu tariqun mu'abbad akan yi amfani da kalmar mu'abbad za a nuna maka tsantsan abin nan a akan ce hanya wacce take mu'abbad saboda yawan bin da mutane suke yi a ta kanta hatta zama ta biyu ta biyu ba za ta ba da matsala ba kamar ta zama mai da'a mai miƙa wuya ga masu bi a kanta qad waqa'atul aqdam wa mutane suke tabi lakin al ibadatu al ma'mura biha sai dai ibadar da ake umarni da ita تتضمن معنى الذل ومعنى الحب wato ba kawai kaskantar da kai ba sai kuma an samu soyayya fahiyya ta tadammanu ghayatul zulli lillah bi ghayatil mahabbati lahu sai ta hada waɗannan rukunai guda biyu tsanani kaiwa matuƙa wajen kaskantar da kai ga Allah da kuma kaiwa matuka wajen san Allah fa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'a zulli abidihi huma qutbani kamar da ibnu qayyim yake faɗa a luniyarsa ibadatul rahman in aka ce bauta abin da take nufi ghayatu hubbihi ka kai matuƙa wajen san ubangiji ma'azulli abidihi tare da kaskantar da kai waɗannan su ne rukunai guda biyu idan kana son mutum ko kana son abu amma ba ka yi masa biyayya to wannan son baya da amfani so ne marar amfani idan kana biyayya amma ba ka so ko nama biyayya ce marar amfani sai an haɗa san da biyayya san da miƙa wuya saboda haka wanda ya kasance yana san manzan Allah amma baya masa biyayya kuma to wannan san nashi baya da ma'ana so ne ma baya da ma'ana law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da san da kake yi masa na gaskiya ne to da kai masa da'a domin wanda yake so mai so yana yin biyayya ga wanda yake so saboda haka ibada sai ta ƙunshi rukuni guda biyu ka miƙa wuya kuma tare da ƙauna wacce take ta kai matuƙa a zuciya ka yi sunna dan kana son sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ɗabbaka ta ba wai kawai dan kaga ana yi ba ba wai kawai dan yayi ba a'a dan kana son wannan sunnar haka nan ka ƙasƙantar da kai shi kadai ba zai yi ba sai kuma ka hada da biyayya din sai ka hada da soyayya din saboda ka abubuwa ne guda biyu ba za su rabu ba fa inna akhira maratibil hubbi mafi karshen matakin so a kan in so ya kai matuƙa ya kai makura a suna kiran shi tatayyo wato so a sun ba shi mataki-mataki kowane mataki yana da sunansa to in so ya kai matuƙa suna kiran shi takayyo farkon abin da kalmar da suke amfani da ita wajen wasafta so kalmar alaka ita ce matakin so na farko kalmar alaka lita'alluq alqalbi bil mahbub sun yi amfani da kalmar alaka saboda yadda zuciyar wanda yake so take rataya da wanda yake da wanda yake so zuciyar mai so take rataya da zuciyar wanda yake so sannan mataki na biyu shi suke kira asbaba sababa linsibabil qalbi ilayhi domin gaba ɗaya zuciya kuma za ta karkata idan ta karkata zuwa ga wanda yake so to a wannan lokacin matakin an kai sababa summal garam sannan sai mataki na garam a waɗannan matakai mu da abun so ne sai da ake matsanancin so bala'in so amma duk kalmar so muke ta amfani da ita sai an yi nisa ne mu ce bai yi to kalmar bege a gun laraba ita ce al'ishku kun ga sai an yi al'alaka sannan an yi asbaba sannan an yi algharam sannan kuma a zo al'ishku sannan matakin bege wa akhiruha mataki na ƙarshe shine kamar yadda ya faɗa at-tayammum at-tatayyum yuqalu taymullahi akan ce taymullahi ana nufin abdullahi kaga an kai batuka wajen so kenan ma'ana shi Allah maɗaukacin sarki ana so ka yi masa so so na ƙarshe so na haƙiƙa kamar yadda a tsoro ake so ka ji tsoron tsoro na ƙarshe akwai tsoro na ɗabi'a kana jin tsoron barayi kana jin tsoron zaki kana jin tsoron harbin kunama kana jin tsoron eh, kare duk wani tsoro ne na ɗabi'a amma kada tsoronka ya kai matuƙa mutum ya kai kudinsa banki ya ajiye amma ya zuwa ya kasa bacci yana tsoron su fa kada bankin na ai gobara ba kada fa bankin nan ya kwala kada ya kasa bacci ya kasa cin abinci to kaga san shi da kuɗi ya kai matuƙa ya sakaiwa so na bauta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka isa abu dinar to a lokacin ya kai ya zama abu dinar to in ba haka ba duk ka ɗauki wasu matakan tsaro kuma ka kasa bacci to a kaga kudin kake bauta kuma to haka fata raja'i shi ma ya zama na fatan ka na ƙarshe Allah kake kada ka zama kai raja'in ka kullum a gurin wani ne ko mai aka ka sunan wani a shi dai da wani a shi kenan hankali na makon zama da kai kai baka tunanin Allah in dai sunansa ya fito a list to kenan kai hankalinka zai kwanta wahalar ta a ce ba shi a cikin lamarin nan amma inda shi kai hankalinka ya kwanta a a ba a san irin wannan to dukkan waɗannan tawakkuli dogaro waye waye waye ana son na ƙarshe na matuƙa ya zama Allah kake ana so ya zama Allah kake to shi ne yace kaimullah ya kai matuƙa wajen soyayya ga Allah kenan ma'ana abdullah fal mutayyamu al mu'abbadu li mahbubihi wanda ya kai matuƙa ga san wani har ya zama kamar mai bautarsa to wanda shi ake kira almutayya shi larabawa suke ba shi wannan kalma ta almutayya saboda haka so in ya kai matuƙa to yana zama bauta ne ومن قضى لإنسان ما أبوه به لا لا يكون عابدا له ولو أحب شيئا ولم يقضى له لم يكن عابدا له كما قد يحب الرجل ولد هو صديقه ولهذا لا يكفي احدهما في عباده الله تعالى بل يجب ان يكون الله احب الى العبد من كل شيء وان يكون الله اعظم عنده من كل شيء بل لا يستحق المحبه والخضوع التامه الا الله وكل ما احب لغير الله فمحبته فاسده وما عظم بغير بغير امر الله فتعظيمه باطل قال الله تعالى قل ان كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال تركتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره kun ga Allah madaukakin sarki kama a cikin suratul baqara da yake cewa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله kaga sai Allah ya ce wa minan nasi mai takhidhu min dunillahi andadan suke rukon wasu kishiyoyi ba Allah ba yuhibbunahum ka hubbillah suna san su ka hubbihim lillah kamar yadda suke son Allah ko ka hubbillah ai ka mahabbatillah kamar yadda ya kamata a so Allah haka suke son waɗannan gumakan amma wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suke mu'minai sun fi tsananin san Allah sama da komai sama da komai to saboda haka in soyayya ta yi tsanani ta yi tsanani ya zama da mutum ya makance baya ganin sawaba baya ganin abin da ya dace da abin da bai dace ba shi kawai tabbatar da soyayyar mai san shi kawai yake so yayi to ya kai matsayin bauta kamar yadda qaitun bil yake faɗa amurru ala diyari diyari laila uqabbilu zal jidara wa zal jidara wa ma hubbu diyari shaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara kaga wannan ya wuce kuma matsayin so da ya kamata a yi wa dan adam saboda tsananin san wacce yake so duk inda ya ji labarin inda ta sauka gidan da ta sauka mahallin da ta sauka ko sun tashi sun bar gurin sun tafi ya zama kufai yake to yana yawo irin wannan gurin uqabbilu zal jidara wa zal jidara in je in kama wannan garu in sumbata in kama wancan wancan katanga in sumbata to ma hubbu diyari shagab na kalbi ni ba garin da ya dame ni ba walakin hubbu man sakana diyara shi wanda ya zauna gurin da ni kaga wannan azan bala'i ya zama bala'i to har ma inda ya zauna din shi kansa ya zama masa abin so abin kauna yana yawo yana sumbatar yana sumbatarsa ibn ya ce wa man khaba li insanin ma abughihi lahu la yakunu abidan lahu wanda ya miƙa wuya ga mutum amma baya san shi to wannan ba a ce masa yana bautarsa walau ahabba shay'an da kuma zai so abu walam yakhba lahu amma bai kankantar da kai ya miƙa wuyayensa saduda ba gaba daya lam yakun abidan lahu ba za a ce yana bauta masa ba kama qad yuhibbu ar-rajul waladahu kamar yadda mutum zai so ɗansa zai so abokinsa wala hadha la yati ahaduhuma fi ibadati Allah ta'ala saboda haka ne kankan da kai shi kadai baya zama ibada haka nan soyayya ita kadai ba ta zama ibada sai an hada soyayya da miƙa wuya da saduda sai duka biyun sun haɗu sannan ibada take tashi بل يحب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء واجبيني ya zama na bawa ya fi son ubangiji sama da komai wa an yakuna Allahu a'zama inda min kulli shay ya fi ganin girman Allah sama da komai bal la yastahiqu al-mahabbata wal khudu'a tamma illa ba wanda ya cancanci a yi masa cikakkiyar soyayya ɗari biyu da ɗari ko a yi masa miƙa wuya da ƙanƙantarwa da sallamawa gaba ɗaya ɗari bisa ɗari sai Allah wa kullu man ma uhibba li ghairi Allah fa kullu ma uhibba li ghairi Allah fa mahabbatu fasida duk abinda da zaka so duk abinda za a so ba dan Allah ba to so ne wanda yake ba ba mai kyau ba wa ma uzima bi ghairi amri Allah duk abinda za a girmama shi a kamba shi ba da umarnin Allah ba fa ta'zimu batil to a banza ake yi a banza ake wannan girmamawa Allah ya ce qul in kana Ka kace idan iyayenku wa abna'ukum da ƴaƴanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku yayye ko kanne wa azwajukum da matan matakunku na aure wa ashiratukum da danginku wa amwalun moha, da kuɗin da kuka wahala kuka tara wa tijaratun takshawna kasada da kasuwancin ku da kuke tsoron ya samu tasgaro wa masakinu tardaunaha da gidaddajin ku manya manya da kuke san su kuka kuke jin dadin su ahabba ilaikum min Allah kun fi san wannan sama da Allah wa rasulihi da manzansa kun fi san da waɗannan abubuwa sama da jihadi fi sabilihi fatarabbasu to ku yi zaman daku ku yi zaman daku hatta ya ce Allahu bi amrihi har al'amarin Allah ya zo ku yi zaman jira har ranar da za ku mutu ku sadu da ubangiji ashe kenan ko me za a so a girmama kasa yake da Allah kasa yake da manzan Allah kowane umarni kasa yake da umarnin Allah kasa yake da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka alamar kai a mabiyi ne na hakika ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zama kana karbar umarninsa da kake ji daga karatun sunnarsa sallallahu alaihi wa sallama kamar kana ganin sa kamar kana ganin sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani sahabinsa da zobe na zinari a hannunsa zobe na zahab annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya cire shi ya cire shi ya cire shi ya yar annabi sallallahu alaihi wa ya cire shi daga hannunsa ya yar bayan ya tafi sai wasu suka ce to ka ɗauki zoben nan mana za ka iya amfani da shi ka iya ba wa ‘yan uwarka tunda ba a haramta mata ba ka iya zuwa ka sayar sai ce ai ba zai yiwu ba in ɗauki abin da manzo Allah ya karɓa daga hannun ya jefar ba zai yiwu ba ka kaddara an karanta maka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa الذهب والفد... الذهب حرام الذهب والحرير حرام على رجال أمتي حلال لإناثها حرام ne maza na al'umma ta su amfani da su halal ne ga waɗanda suke mata ka ɗauki wannan hadisi kamar manzo Allah ne sallallahu gaya maka gashi kana saye kana sanye da wannan tufa ko kana sanye da wannan zobe kowa ya suranta a ransa lokacin da ake karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Haji? shin yana halarto da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa tamkar shi ne tsaye gaban sa yake gaya masa yana jin wannan a ransa ta yadda idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kaza zai yi bar kaza zai bari nan take to wannan shine ma'anar ashhadu anna muhammadar rasulullah domin kalmar ashhadu kamar ka halarto da abin a ranka domin ashhud yana nufin halarto da abu kamar ka halarto da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba gari ka ne yana koyon da kai wannan addini saboda haka za ka bi shi sau da kafa kamar yadda za ka bi shi idan da kana ganin shi idan da a gaban ka ne yake cewa yi kaza bar kaza lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abdullahi dan umar wandansa yana ya wuce idan sawu yake cewa in kunta abdullah farfa idan in kunta abdullah wato in kai har bawan ne ga Allah kamar yadda muke cewa kun ga kalmar abdu matsayi ne babba in kunta abdullah farfa izaraka in kai bawan Allah ne dauke daga tafaka daga tafaka to ka kaddara kai ma lokacin da za a karanta maka hadisin nan kamar manzo Allah ne yake ce maka in kai bawan Allah ne daga tafaka kaga anan ne ake sanin waye mai da'ar waye mara da'ar sayyidina Umar Abdullahi dan Umar yana cewa كنت شاب كنت غلاما شابا أنام في المسجد فرأيت رؤيا كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna son su yi mafarki su zo su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya fassara musu dan ya fassara musu su ji fassarar mafarki mafarkinsu a jarir abdullahi al-bajali a ya mafarki ya gan shi ya hau wata igiya ya makalkale a ya su fito daga sama sai makalkale da wata igiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta mutu wa anta mustamsikun bil urwati wusta za ka mutu kana rike da wannan igiya ta la ilaha illallah haka sahabbai suna jin daɗi ke mafarki su gama manzo Allah dan su ji irin wannan kalmar haka kana hammu abdullah ibn umar an yara ru'ya fa yaqulha ala rasulillah kaga abdullahi dan umar shi kullun tunanin sa ya ga mafarki ya je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a ce masa kai wada aljanna to da ya tashi mafarkin sai ya ga wasu mala'iku biyu sun kama sun kai shi ta <laughs> tashi hankali <laughs> to amma tun da ya ci ya ga maza Allah ya gare je je je kishi maganin abu ko gare je je maganin abu yanzu dai gashi abin da shi ya gani yana bacci a masallaci mala'iku biyu sun kama sun tafi da shi wuta da yazo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'mar rajul abdullah law kana yaqumu min al-layl ma dalla da kai wannan bawa abdullahi da a ce ma kana yin dan kiyamun layl min al-layl kana tashi minan layli kaga ba ta kullun ya tashi ba ba kuma ta iya tashi daga farkon dare har karshe ba amma daga wannan magana har Abdullahi dan Umar ya mutu bai bar qiyamul layli ba to ka kaddara in ka ji hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka zama irin wannan matsayi tabkar waɗanda suke gaba gare shi suka ji فما ترك عبد الله قيام الليل حتى توفي وكان يقوم الليل كله shi da aka ce minan laili to amma saboda soyayya da biyayya ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nusantar da shi saboda haka duk wani abu da za a so ko a girmama ba dan Allah ba to soyayyar da ake masa soyayya ce ta banza haka nan girmamawar da ake masa girmamawa ce ta ƙarya girmamawa ce ta banza abin da za a so dan Allah a girmama shi dan Allah wannan shi ne abin girmamawa ne abin su kuma wannan soyayya ita ce ta gaskiya duk abin da ka so shi saboda Allah to soyayyar ubangiji ce ko me ka so saboda Allah to soyayyar ta ubangiji ce ba ta wannan abu ce matukar saboda Allah kake kake son duk abin da ka girmama saboda Allah to girmamawa wanda kake yi ta ubangiji ce shi yasa muke girmama ɗakin Ka'aba ai ba dan zatin ɗakin muke yi ba saboda girmamawa ne ga ubangiji haka nan muke girmama hajarul aswad ai ba dan yana dutse ba shi yasa Allah da ya tashi sai wa man yu'azzim hurumatillah wa man yu'azzim sha'airallah kaga sai jingina abin ga Allah girmama su girmamawa ce ga Allah shi yasa sayyidina Umar yake cewa inni a'lamu annaka hajarun لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ma قبلتك na riga na san kai dutse ne ba za ka amfanar ba ba za ka cutar ba ba dan na ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sumbantar ka ba ba zan sumbace ka ba kaga girmamawar saboda biyayya ce ga Allah biyayya ce ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam to duk abin da ka girmama ko ka so saboda Allah to Allah kake yi wa kuma kana da ladan wanda yake wa Allah wannan ita ce shine makami na ubudiyya shine mukami na bauta na zama cikakken bawa ga Allah waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba a cikin waɗancan ayoyi da muka karanta sai mu dakatar da karatun mu haka wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallama wani yana tambaya yadda ake tawassuli da annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran abubuwan da ake tawassuli da su a shari'a sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi tawassuli da shi a lokacin rayuwarsa ma'ana tawassuli da addu'a kaza la la bilaji suka zo su nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama su nemi ya musu addu'a kamar yadda matar da take farfadiya ta musu nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama mata addu'a yace da ita ko dai ki hakura ko in miki addu'a ki samu sauki ko ki hakura Allah ko cikin sarki ya baki gidan aljanna yace to in haka ne za ta hakura. amma ya mata addu'a in farfadiyar ta zo kada in ta faɗi al'aurar ta bayyana manzo Allah ya mata addu'a akan wannan kaga wannan tawassuli ne bi du'a'i hadisin Usman ibn Hanif lokacin da makawo ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata addu'a idan sai ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'a da zai yace zai yi sallah ya roki Allah da wannan kaga tawassuli ne bi du'a to haka sahabbai suna yin tawassuli da addu'a da addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallama a bayan wafatin sa suna yin tawassuli da wasu daga cikin bayan Allah kamar yadda ya zo hadisin Umar cewa da suna tawassuli da annabi sallallahu alaihi wa sallama da yawa suke suke tawassuli da annabi Abbas a nan inda da zatin sa ko jahin sa suke tawassuli wafatin sa ba zai hana su ci gaba ba to amma da yake da addu'a ta shi ake samu yana yin addu'a tunda ya ya bar duniya to shi ne suka je suna yin tawassuli da amin sa Abbas wato ya mutu addu'a har ya tabbata a sunna da irin addu'a da yake yi saboda ka ana tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake da rai yake cikin sahabban su sun yi tawassuli da da shi bi du'a'i la bi zati bi au bi jalali to ana mutum yana tawassuli da duk ayyukansa na kwarai amalu salihah kamar yadda ya tabbata a sahih bukhari wa muslim hadisin mutanen nan guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana sun shiga kogo kogo ya rufe da kowannen cikin mutanen nan guda uku ya faɗi irin aikin da ya yi saboda Allah ya roƙi Allah da wannan aikin kuma suka samu mafita kaga tawassuli ne bil amal salih mutum na iya aiki da na iya tawassuli da aikin sa kai karatun qur'ani kamar yadda aka yake ta iqra'u qur'ana was'alu Allah bihi hadith Imran ibn Husayn tirmidhi iqra'u qur'an was'alu Allah bihi fa innahu ya'ti qawmun yaqra'una al-qur'ana thumma yas'aluna bihi an-nas ku karanta qur'ani ku roki Allah da shi za a yi wasu mutane da za su zo nan gaba suna karanta qur'ani dan mutane ku ba su wani saboda haka ko kun karanta ku nema wurin Allah to kaga anan tawassuli ne bil a'mal salihah aikin da kai na karatun qur'ani ka gama karanta qur'ani ka daga Allah kai addu'a bayan sallah ko cikin sallah kai addu'a bayan kai sallah kai addu'a wannan tawassuli ne bil a'mal salihah duk ya halatta shari'a tawassuli bi asma'illahi al-husna wa sifatihi ولله أسماء الحسنى فادعوه بها التي هنا سنة مفيا كون الحسنى af'alu tafsir ne na hasana bai ce wani lahi da asma'ul hasana ba Allah yana da sunaye mafiya kyau fad'uhu biha ku roƙe shi da sunayensa ya ghaffar yaghfirli ya latif qul quddi ya razzaq urzuqni ka roƙi Allah da sunayensa to wannan duk ana yi waɗannan sune abin guda uku da suka zo a sunna amma duk wani tawassuli ko ba bayan wannan to tawassuli ne mubtada tawassuli ne da ibda amma ba na sunna ba wani tawassulin ma shirka yake zama shirka yake zama yanzu kamar wannan da yake a kalmar kalbi ma dai man aluzu bihi ta ai shirka yi shirka yi wani kuma yake to ya zo a bukari annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tufaddilu bayna bayna anbiya illa kada ku fifita tsakanin annabawan Allah haka nan a wata waya yana cewa la yanbaghi li abdin an yaqula ana khairun min yunus ibn matta sai kamata ga mutum ya ce ni manzo Allah na fi yunus dan matta ba to yaya kenan wannan hadisi za mu fahimce shi wannan hadisi malamai sun yi magana wasu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan min babu tawabu amma an Allah madaukakin sarki ya ce tilka rusulu fasalna ba'dahum ala ba'd wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd saboda haka Allah ya fifita wasu annabawa akan wasu annabawa wannan da nassin alqur'ani don haka wasu suka ce annabi ya faɗi wannan babu sawabu wasu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin kada a fifita shi akan wani annabi ta hanyar naka tafi annabi ke to ba ga annabi ta kaza kaga annabi ya annabi ya fifita ha to ga annabi Ibrahim kuma an ce shi ma ya ga ya kaga annabi ya kashi kenan ga wane ne kaga yayi kaza kaza kaga annabi kenan to kaga kana ta annabi sallallahu alaihi wasallam tare da nakasta wani annabi to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan tafadul din wasu kuma suka ce a ya faɗi wannan ne qabla an yuha ilaihi bi annahu afdalul khalqi wa annahu afdalu annabiyyin wannan shine bayanan da malamai suka yi wa hadisi amma abin ne wanda yake binassar alƙur'ani qur'ani cewa annabawa ba duka ne suke ɗaya ba mataki mataki ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shine afdalul khalqi ana wala waladi adam wala faqa wani kuma yake ga hadisi nan yana cewa abdiyafatu salasatu ayyamin wa ijabatu yawmin wa layla yaya ma'anarka abin da yake nufi hadisi ne sahihi akwai sunan abi dawud a diyafatu baƙunta kwana uku ne in ka sauki gidan mutum a matsayin bako to haƙƙinka a kanta, da Allah ya wajabta ya yi maka na matsayinka